na farko نفرق الأحكام taklifiya hukunce hukuncen ɗorawa wa bayi nauye-nauye da aikace-aikace ya ce wa fihi ashiratu bawabit a ƙarƙashin wannan babi akwai abubuwa masu tattare abin da ya ƙunsa guda goma an ce babit shine duk abin da zai kunshi wasu abubuwa a ƙarƙashinsa a tsari guda shi ake cewa zabit saboda haka to a ƙarƙashin hukunce-hukunce da musulunci ya ɗora wa bayi yinsu wanda ubangiji su bani wata'ala ya ɗora wa halittarsa aiwatar da su to a ƙarƙashin wannan hukunce-hukunce akwai wasu abubuwa masu tattare maka abubuwan da aka dora maka da to shine fara da wannan sai ce abbabitul awwal abu na farko da ke tattare maka bayani akan hukunce hukuncin da aka dora wa bayi shine al-ahkamu shar'iyyatu qismani hukunce hukuncen da aka dora bayin kashi biyu ne wannan babu ne na farko ma'ana magana ce ta farko take kunsar abubuwa a ƙarƙashinta cewar hukunce-hukunce na shari'a ba su wuce kashi biyu ba an baka wani matattara ta da maka bayanin kashe-kashensu an fahimta ko ce abu na farko ta taklifiya hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da ɗorawa bawa wani abu wada'iyya da kuma hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da sai wani sababi ya faru za ka yi ko za ka yi su amma da sharaɗi ko wani abu ka iya zuwa iratsa wanda zai hana ta su ake cewa alwada'iyya waɗancan kuma wanda aka ce musu taklifiya abubuwan da aka ɗora maka ko ta ɓangaren tilascin yi ko haramcin yi ko ana kyamakai ko halaccin ka yi an gane to irin waɗannan salo to waɗannan su ne ɓangaren abin da ya shafi hukunce-hukunce na shari'a babu ɗinsu guda ɗaya na farko kashe kashensu bai wuce kashi biyu hukunce-hukuncen shari'a taklifiya abin da aka ɗora maka lalle ka yi su ko kakka yi su aka hana ka ko aka ce ana kyamar kai wa ce ya halatta kai an gane to sannan sai ce abbabi tsufani abinda ke tattare maka waɗannan hukunce-hukunce da ake ɗorawa wa bayi na biyu shine ce al'ahkamu taklifiyatu hamsatu. wancan kashi guda biyun da aka baka a kamun takalifiya a hakamul wada'iya ya ɗauko takalifiya ɗin sai ce abu biyar ne a ƙarƙashinsa kaga wannan babu ɗin ya tattare maka abubuwan da suke ƙarƙashin al'akamun takalifiya abubuwa biyar ne a ƙarƙashi ba wani ƙari bayan su shi ne sai ya faɗe su ce alwajo tilas ce ce da kai kai kaza kuma dole baka da zabi wal istihbab da kuma an so kai in kai za ka samu lada ana so ka aikata kaza wal hurma da haramci kakka kuskura kai kaza haramun wal karaha da kyamar kai abu ba a so kai kaza ba tare da an ci da kai haramun ba amma da ana ƙi maka yin su wal ibaha da halacci kaga dama ka yi kaga dama ka ƙi to wannan shine babu din na biyu kaga da kaɗan da kaɗan yake warwarar abubuwan da yake faɗa wancan babu ina farko babba ya fi girma a ƙarƙashinsa kuma yanzu aka samu ƙarami to a ƙarƙashin wannan ma kuma yanzu zai ɗauke su kuma yana bi ɗaya bayan ɗaya su biyar ɗin nan sai ce abbabi tsalis abinda zai tattare maka abinda muka faɗa na uku ya ce alwajib abinda aka ce tilas bawa ya shi ma'anarsa fassararsa ma yi sabu fa'ilu duk abinda ake ba da lada da sakayya ta kwarai ga wanda ya aikata shi shi ake cewa wajib imtithalan idan ya aiwatar da shi ma Sabu fa'ilu abinda ake bada sakayya da lada ga wanda ya shi imtithalan in ya aikata shi wa yastahiqqu tarikuhu al-iqab wanda kuma ya bashi bai yi ba ya cancanci horo to duk abinda in ka yi shi za ka samu sakayya da lada in ka ƙiyinsa za a hukunta ka a hora ka to wajibi wannan shine fasararsa da take fito da shi karara to sannan sai kuma ya ce to shi wannan abin da aka ce maka wajibi din sai ce abbabidun rabe abu na hudu da ke tattare maka bayani kan abin da ya gabata shine alwajibu shi abin da aka ce wajibi ne lalle ne ka yi shi yana kasuwa kashe-kashe muwassa'un wa mubayyak akwai mai yalwa akwai kuntatacce to wannan in an yi la'akari da lokacin da aka ce ka yi ake magana wannan kashe-kashe abu kaza wajibi ne ka yi shi amma yana da lokaci to in aka tilasta maka abu ka yi shi kuma aka ba shi lokaci to ko dai lokacin ya zama mai yalwa ko ya zama kuntatacce misalin mai yalwa kamar sallar azhar daga sanda rana ta tsakiyar sama ta karkata inuwa ta sauka to lokacin ta ya fara har inuwa ta kai tsawon abu in abu ya kai tsawonsa in ka duba inuwar eh, tsawon inuwar ya kai tsawon abun da ibada inuwar tun lokacin azhar kaga yana da yalwa mm. to akwai abin da yake wajibi kuma yana da yalwan lokaci akwai kuma abin da yake wajibi amma yana da kuntataccen lokaci sukan ce kamar azumin watan ramadan ba za ka iya yin azumi biyu a rana ɗaya ba dole ɗaya ake iya kuma ba za ka iya ka ce kai ba a watan ramadan za ka ba kai a watan da ake sanyi wanda ya faɗo a shi za ka ramadan kaga ya zama kullatacce ba zai yi baka fitar da shi daga ramadan ka yi shi kuma ba za ka iya yin sa sama da ana rana ɗaya ba to wannan kullatacce ne abu ne na ibada na tilas dole amma mai kuncin lokaci dama dai ana fahimta sannan sai ce wa mu'ayyan akwai kuma abin da wato ainihin ake tantance shi a ɗora shi a kan wato ainihin wanda aka ce ya yi shi shi an ce mu'ayyan shi ne abin da wani ba zai iya tsayawa madadinsa shi ake ce wujubul aini wajacci na tantanciya da fayyace wanda zai yi abin misali sai aka ce sallah wajibi ce akan baligi akan kowane baligi to wani baligin ba zai wani ba an gane an tantanciyar wanda zai yi duk baligi sai ya yi to wani baligi ba zai wani ba kenan to wannan mu'ayyan ne shine can cikin mai ahalari yake cewa cikin abubuwan da ya waje ba akan baligi fardu aini eh, sannan ya san abin da zai gyara abin da ya zama lallai ya yi shi ba mai ɗauke masa shi to shi yake cewa fardu aini wani ba zai maka ba an gane ko saboda haka to a gefe guda abin da yake Baryarsa kuma ta ɗaya ɓangaren shine arfardul kifa'i da zai faɗo shi nan gaba farilla ne amma wani zai iya wani ko wani zai iya ɗauke wani kamar sallar gawa in wasu adadi suka je suka yi to sauran shi kenan ba matsala ba za a ce zuwa bi gida gida ba da wasu suwaye ba su je sallar gawa wani ba ashe dama ba ka yin sallar gawa an gane ku wannan farin ne ke faɗi to da ka to shi duk wanda aka duk ibadar da aka tantance mai yin ta aka ɗora masa to wani ba zai masa ba shi yake cewa aini tilascin ibada ta wani ba zai wani ba to shi yake cewa aini da kuma tilascin ibada da wani zai iya yi ya ɗauke wani shi yake cewa kifa'i wa mukhayyar ko akwai kuma wajibin da ike kana da zaɓi an baka zaɓi a kansa ibada ta dole sai kai amma an baka zaɓi a cikin kamar mutumin da ya rantsuwa wallahi ba zai kaza ba sai kuma ya zama yin ya kama shi yin shi ya fi alkhairi da amma zuwa cin haka ta faru ka warware rantsuwa ka yi abin da ya fi alkhairi to a wajen warware rantsuwar ubangiji ya nuna cewar ko dai ka yanta baiwa ko kai azumin kwana uku ko ka ce da mabukaci guda goma ko ka tufatar da mabukaci guda goma to wajibi sai ka yi ɗayan waɗannan amma ba ka zaɓi cito to ai yanzu ba baiwa cito to ai da ba baiwa ai ana iya yin azumi ka a ne ike ba ne ko wuya ya iya shi ba a tun ba baka iya ba akwai ciyarwa akwai tufatarwa lalle sai kai ɗaya daga ciki to wannan ibada ce ta tilas amma mai zaɓi to ta ake cewa alwajibul muqayyad dama dai ana fahimta yace wa aini ko wa kifa'i da kuma abin da wani zai ɗauke wani wa aini da kuma wanda yake wani ba zai ɗauke wani ba shi an ce kifa'i ana la'akari ne da aikin kansa inda an samar da shi shi kenan kun kubuta kun tsira ba sai lalle dukan ku kun yi ba shi kuma an ce wato ainihin aini ana la'akari da wanda yake aikin ne an gane ko ana la'akari da wanda yake aikin lalle sai yayi wani ba zai wani ba wa muƙaddar sai kuma wanda yake da wato ainihin yake da wato ainihin gwargwado ibada da aka ɗora wa bawa mai gwargwado kamar zakka ba za ka ba da zakka ba sai ta kai nisabi kuma abin da za ka bayar ma an faɗe shi an tantance shi to wannan wajibi ne amma wanda yake muƙaddar wa gairu muƙaddar akwai kuma ibada da take lalle ka yi ta amma ba a mata gwargwado ba an gane ba a mata gwargwado ba an batta ba gwargwado amma dole ka yi ta yawa kama shi sai a fita da shi ba da littafin abba kamo shi wani ya مقدر da kuma abin da ba a masa gwargwado ba kamar ciyarwa ta fi sabilillah ubangiji ya umarni da a ciyar wa an fi kofi sabilillah ku ciyar kan hanyar Allah umarni ne lalle a yi ciyarwa kama sai ba a ci da kai lalle ga abin da za ka baro an gane to wannan shi ake cewa wanda yake ba muƙaddar ba amma muƙaddar ce lalle za ka ba da zakka ta tilas dole a dukiyarka in ta kai kaza nisabi sannan kuma lalle ilalla za ka ba da kaza ne a ciki ba abin da kake so ka ba to shi ne akwai muƙaddar akwai kuma gairu muƙaddar sai kuma wato ainihin abin da zai tattare maka wasu abubuwa da yawa ƙarƙashinsa na biyar sai ce almustahab duk abin da aka ce an so ka yi shi tunda dama ga mana akwai wajibi akwai mustahabi cikin abubuwan da aka ɗora wa bayi na tilas dole to yanzu ya gama da wajibi da abubuwan da suke ƙarƙashinsa sai ya ɗauki ko mustahab ya ce ma yi sabo fa'iluhum tisalan Shi ne abin da ake saka wa wanda ya aikata shi da sakayya kwarai wala yu'aqabu tariku amma ba a hora wanda ya bashi bai ba ba za a masa horo ko a wato an ɗauki matakin ladabtarwa a kansa in kai da lada kaki ba mai cewa da kai da kaki kai laifi ba za a ce da kai laifi. ba wani horo aka to wannan shi ake cewa mustahab kan so kai, za zana ka samu lada an kai in ba kai ba ka rasa lada ce yanzu misali jasatul istiraha da ake a sallah dan zaman hutu ka gama raka a farko za ka tafi ta ko ka gama ta uku za ka tafi ta hudu sai kake sallar ka ba ka yin ba mai cewa ga horon da za a yi maka tunda ba kai wannan ba amma kuma da kai kana da ladan yi an gane to wannan mustahabi shi da haka ake tantance ibada take mustahabiya da wacce ba mustahabiya in kai da lada in ba kai ba ba wani horo a kai ya ce adabitu sadis wato abinda zai tattare maka wasu abubuwa sa na shida alharam bayani akan me ya haram shine abu na uku cikin abubuwan da ya lissafo na ahkamu taklifiya ko yace ma yusabu tariku haram shine abin da ake ba da sakayya kwarai da lada ga wanda ya bar shi bai ba an ce kakkai kaza sai ka ki aka kuma baka ladan kin yin da to wannan abin haramun ne ma yuthabu tarikuhum tisalan shine wanda ake baiwa wanda ya bashi wanda ya bar shi lada a sakamakon a aikace ya bashi ya aiwatar da kinyin wa yastahiqqu fa'iluhu al-iqab wanda kuma yake yin sa ya cancanci horo duk wanda ya shi za a hora shi wanda ya bashi kuma za a bashi lada kamar giya in ka sha an ce ai bulala arba'in ga wanda ya shata to wanda kuma ya kisha lada zai samu to wannan abin haramun ne shi ke da wannan bayanin shi ya kunshi wannan bayanin ka ce kai ba za ka yi sata ba to lada za a baka tunda ka kin abin da Allah haramta amma kai ya kai a yanke hannu za ka rasa hannunka za a hora ka an fahimta to da shi yake cewa haram abdadu dusabe abu na bakwai da ke tattare maka bayani kan abin da ya gabata alharam ismani tun an gama mai haram din to kuma za a gama kashe-kashensu za ka ce shi haram kashi biyu ne bai da na uku kashi haramun li zatihi akwai abin da yake haramun akan kansa gundarinsa shi aka haramta inna ma harrama alaikum maita to ashe mushi akan kansa haramun in ka ci mushi akan kansa ka ci haram jaki haramun ne cinsa in ka ci jaki ka ci haram an gane kare mage haramun ne cin su in ka ci ka ci haram to wannan shine haramun li zati wa haramun li kasbi sai kuma abin da yake haramun sakamakon abin da ya haifar in kai shi zai haifar da wani abu wanda ba a so to wannan ne zai sa wani abin ya zama haram kamar cinikin da aka sanya masa bataccen sharaɗi na siyar maka wannan hula amma da sharaɗin ba za ka saba an gane ba cinikin ne haramun ba sharaɗin da ya zo ya shiga ciki da inda za a aiwatar da shi za a ki aiki da abin da Allah ya ce a yi to shi ne ya jawo haramcin cinikin sai ce wannan cinikin naku haramun ne ya za ka ce ciniki haramun ne bayan Allah ce wa ahallallahu albai wa harrama riba ce ba cinikin ne asali haramci ba sharaɗin da kuka zo kuka goya ciki shi ya shawo aka ce wannan cinikin haramun an gane saboda haka to shi ne haramun le kasabi wasu kuma sukan ce masa haramun le gairi haramun ne saboda wani abin da ya ratso ciki an gane ko yawwa to za ka ce ka sura mutum hula amma da sharɗin kai sa to don me ake yin hula a dan asa ba wai ko a je a ajiye ta akwaba ba ko baka gane wannan gaba ba to akwai abin da shi kansa gundarinsa shi aka haramta maka ka gane misali alade haramun ne a ce shi in ka ɗauki alade ka sa baki ka ci haram an fahimta ko to shikenan sai kuma ake magana cewar to hula sayanta da wata halal ce ko haram halalce ta halatta a sayar cinikinta haral ne sai ka ce to ni na sayar maka da ita amma da sharɗin ba za ka sa ba kaga na goye wani abu a cikin cinikin ka gane na rashin sawa wanda ya jawo musulunci bai haidda da wannan cinikin ba me yasa aka ce haramun ne yin wannan cinikin shigo da wannan sharaɗin rashin sawa Ta sai zamanto haramcin cinikin ya samu ne sakamakon wani abu na waje da ya shigo shi ba don asalin cinikin ne haram ba amma shi na na alade da na bada misali shi kansa ne haramu ko da sharaɗi ko ba sharaɗi kaga ita hular ma nan kaga yana nuna ba ta da amfani kenan ma yawwa sharaɗin ya nuna ma ba ta da amfani sayan ta an sai banza an sai banza daidai yake da ba ku goji irin kayan da za a zuri a ce ba ba sai ka gwada ban eh? ka yawwa to shi ma ka ga wannan ai saboda za a iya cutar da kai da wannan notice din a ka'ida abin da yake eh, naka ne ka siya a ce ba za ka gwada shi ka tabbatar abin da ka siya mai amfani ka siya ba cuta a ciki don musulunci bai da ka sai da abin da cuta ba to duk wani abu da zai shigo daga wajen abin da aka ce da kai yinsa bai da kyau ka zo ka hada da mai kyau to wannan abin da ya shigo shi zai haramta maka wannan mai kyau so da sai wannan mai kyau ya zama haramun ligairihi yana da haramci saboda shigowar wani abu da ibata shi da wannan abin zai fita sai da ba wannan abin ba shi ba ka da matsala malam abu ma na fahimta bayan haramcin sana akwai asarar kuɗi kuma didde eh, to yanzu misali banda wannan misalin na cewar wani abu zai zai shigo daga waje ya haramta abu nawa ake no ne raka oyin sallah azhar hudu sai ka ce kai biyar zaka rika sallah azhar ɗinka haramun ce ba dan sallah tana haramun ba sai dan saboda abin da shigo cikinta ba na cikin ba ƙarin A ah. wannan bid'a ma ta shiga cikin an gane ko yawwa saboda haka abin da yake haramu za ta shi gundarinsa shi shine haram giya haramun ce mushe haramun ne alade haramun ne sai kuma haramun li ya samu haramci saboda wani abu da ya ratso cikinsa ba don shi kansa yana haram ba wani abu ne zo zai lalata amfaninsa da cin gajiyarsa to sai a ce wannan abin haramun an fahimta ko sannan sai yake cewa abdabi tsamin abin da ke tattare maka abubuwa masu yawa na takwas a ƙarƙashin wannan karatu ma hurrima li zatihi la yubahu illa li darura duk abin da aka ce haramun ne akan kansa gundarinsa to bai halatta sai ka shiga tsaka mai wuya larura ta same ka misali da aka ce an haramta mushi ko to sai Allah ya nuna cewar idan aka shiga cikin halin kakani kai yawwa wanda bukata ta ciyo shi ba tare da ya ketar dokar Allah ba ba tare da ya yi ta'addanci ba ba zalunci ya shigo da shi cikin abu ba aka ce to wannan ya halatta ya ce ya tsira da rayuwarsa to larura tana iya sa a halatta maka abin da aka haramta maka a kan kansa ka ce haramun ne to in ka shiga ɗaka mai wuyar da za ka rasa rayuwarka ana halatta mashi an gane hmm. wa ma hurrima saddan lizzari'a abinda kuma aka haramta shi don toshe hanyar zuwa ga barna don toshe hanyar da za ta kai ka ga matsala obe halil haja in bukata ta kama ana halatta shi. na iya halatta maka shi idan bukata ta kama yanzu misali eh, duk abin da in ka ce za ka bi shi tiriyan tiriyan tiriyan zai kai ka ga wani abu na haram zai kai ka ga matsala eh, bari mu ga misalin da za mu bayar yanzu kasa kaya a bakin titi gurin gittawan motoci an yi ba ɗaya ba an yi ba biyu ba waɗanda suke kasa kayansu a bakin titi taya tana ficewa ta zo ta make mutum ya mutu bacci na kama direban ya zo ya bi ta kan wanda suke gurin ko to ai kaga ka zo ka kasa kayanka ka siyar ba haram ba ne amma ka kasa shi a inda za ka salwantar da rayuwarka ka gane zai zama haram ka gane to idan bukata ta kama sai an yi haka shirka tashi ba abin da ka ci kuma an hana ka bara tunda kana da karfin da za ka nema kuma abin sayar wannan in ba ka zo ka yi haka da shi a bakin titi aka gani ba ba a san kana sai da shi ba ba ka da gurin kasawa ka gane to bukata da ta ciyo ka ta neman mafita tana iya sa a halatta ma wani an ce kaka kasa kayanka a inda mota za ta nauso ta zo ta kashe ka amma sai zaman to ba yadda za a yi ka sami abin da za ka ci ka sha ka fita daga matsala sai ka zo ka kwanna to shi ba in kai ka samu fita za ka bari so da in dai ka ji an ce an halatta abu saboda bukata to asalin abun an haramta shi ne gairi in ka ji an ce an halatta abu saboda larura to asalin abun a kan kansa aka haramta shi in abu a kan kansa aka haramta shi to in aka halatta maka shi to matsuwa ce ta taso idan kuma wato ani aka halatta maka shi saboda bukata ta taso to asali abun an haramta shi ne gairi saboda wani abu da ke cikinsa an gane ko yawwa abdabidus tasi abu na takwas da yake tattare maka abubuwa guri guda yace almakaru bayanin abin da aka ƙi yi a shari'anci me shi yace ma yusabu tarikuhum tifalan shine abin da ake bada sakayya kware da lada ga wanda ya bar shi a aiwace a aikace ya bar wannan abin lada zai samu to wani abu makaruhi wala yu'aqabu fa'iluhu amma wanda ya aikata ba za ya mahoro ba wa in kana maluman ko da daina abin zargi yayi abin da ba a so amma dai ba za a masa hukunci ba na horo to duk abin da in ka bar shi za ka samu lada na barinsa in ka aikata shi ba za a iya hukunta ka da wani horo ba amma dai za a iya zargarka ka to shine makaruhi an fahimta shi inda suka bambanta da haram shi in ka aikata in ka bar shi lada za ka samu in ka aikata hura ka za ko wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh in ka bar shi za a za a hura ka za a baka lada in kuma ka aikata shi za a hura ka amma shi makaruhi ba za a hura ka ba iyakaci dai a zarge ka kayi abinki yanzu misali shan wani abin sha a tsaye makaruhi ne duk wanda ya ga kana yi zai ce kaga wannan an hana shan abu a tsaye amma yana shi amma ya sai ce a kamu kama bulala ka sha a tsaye an fahimta to duk abin da ba za a iya hukunta ka da wani horo ba in ka yi shi ka gane amma in ka bar shi za ka samu ladan kabar abin da aka ce ba a so kai to shine makaruhi. an dai gane bayanin yawa al ashir ice abu na goma da ke tattare maka abu guri guda ice al-muba abinda aka halatta wa bawa fassararsa shine ma al mukallaf abinda aka bai wa baligi zaɓi bai na fi'ilihi wa tarki tsakanin aikata shi da barinsa wa kullum ma fil ardi halalan tayyiba ku ci abin da ke ban ƙasa halal wanda yake mai tsarki da daɗa sai ka ce to kai duk da cin tafarnuwa da damo halal ne kuma masu daɗi ne daɗinsu suna ba jiki kariya da amfani ba magana warin ba sai ita tafarnuwa an gane amfanin da ke tattare da ita da shari'a ta san cewa da akwai ta ce ya halatta ya amfani sai ka ce kai ba za ka ci tafannuwa ba kamar da manzo bai cinta kai ba za ka ci damu ba saboda kai bai kwanta ma are ba ba dan bai halatta a ci ba an gane kamar da wani yanzu zai ce shi ba cin kaza karninta yake ji. ko kifi da doso shi bakinsa da shi zai ji zai amai to wannan shi ake ce mu ba ko kuma eh ya halatta din aka ce to kai bismillah ka ce kai ni bana ce wani lokacin ba ka ce bismillah ka ci kai kat adana an ka ce ba ka ci ci to yau kuma na ce <laughs> to duk abin da zaka iya ci zaka iya ƙin ci kana da zaɓi to shine mu ba shi ake cewa halal to wannan su ne abubuwan da shi wannan babi na farko ya kunsa ya ɗauki al'ahakamu taklifiya guda biyar ya yi bayanin kowane ɗaya daga ciki sannan kuma irin su wajibi irin su haram ya faɗi kashe-kashen da suke ƙarƙashinsu ko? yawwa to wannan shine zai baka damar idan an zo ana magana a babin fiƙihu aka ce sallah wajibi ce to wannan abin zai zo a kwakwalwarka kenan duk wanda ya sallah yana da sakayya da lada don an ce wajibi shine abin da ake ba da lada ga wanda ya aikata shi kuma kenan duk wanda ya ƙi yin sallah za a hukunta shi don an ce idan wanda ya bar shi shi wajibi ana hora shi sai sa manzo yake cewa ku daki 'ya'yanku suka shekara goma ba su yi ba to na ga wanda kuma ya balage ce shi ba zai ba an fahimta ko to haka kuma abin da ya shafi da an ce abu kaza halal ne to ko a ranka zaka ci cewar kana da damar kai kana da damar ka ki da an ce wannan abin haramun ne to kana ji a ranka cewa wannan abin na aikata shi na cancanci horo kuma na ki aikata shi lada ma za a ban an fahimta to ta haka za ka rika fahimta abubuwan da za ka rika karantawa a fikihu in ka san wannan usulin za ka iya tantance abin da yake lalle a kanka za ka iya tantance wanda ba lalle ba ne kai za ka iya tantance wanda in kai lada za ka samu an gane za ka iya tantance wanda in kai alhaki za ka samu da horo da zai biyo ba to shine amfanin ka san usul fiqh wanda ya san wannan ya fi jin ɗanɗanan fiqh akan wanda ko yake karantawa bai san wannan ba an fahimta kan aka zo ka ce to an ce sallah wajibi ce kamar yaya wajibi eh ibada ce da in kai za a baka lada in kai ki za a hora ka shi to shine ake nufi wajibi kaga sai shi ma je to da a cikin duhu yake ka fito da shi sarari yanzu ci abu kaza da kake yi dinnan fa haramun ne kamar ya haram eh in ka yi shi za a hora ka in ka bar shi lada ma za a baka to dama abin da ake nufi da haram kenan an fahimta to wanda ya san usulul fiqh ya fi jin garɗin fiqh saboda ya san loga loga da loko loko da sako sakonsa na abin da ake nufi da abubuwan da aka an fahimta ko kuma ka kaga da kuma ta nan ne zaka fahimci da ka zo ka ce abu kaza tilas ne ko bai faɗo bangaren tilas ba da kai ne za a iya tattaunawa ka ja sai ka ce ai wato cin damo dole ne ce aka ya zama dole ya ci a ah, to Allah ya samu da baka ci ba za ka ci ba sai to ba da haka ake gane dole abu ba an fahimta ko shi wannan fa halal to nuna ga dama ya kici ina ga dama in ci dogaro na zo ma da ya ci halal ne amma ya kici an fahimta to kai da ka san irin waɗannan bayanan to kan za ka iya shiga cikin tsanadin tsin aron wannan bayanan ka shiga ka fita shi shine amfanin shi usulul fiqh bi daga asami din ke ta ubiha lil haja asami babu da sami bi daga wanda ke cewa ubiha lil hajati hmm. hmm. to me ma'ana sami yanzu misali wani abu ne aka hana ka kaje ka aiwatar da shi sabo wani abu da kasancewa an hana yanzu malam kamar yanzu misali zina yau ai Allah haramta zina ko amma da ya ta sai ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina ko kada ku kusanci zina mm. to shikenan kaga haramun ne kusantarta duk abin da zai bayu zuwa ga kai zina haramun ne ka aikata shi ka gane ko mm. to duk abin da zai zamanto an toshe kofar barna da shi to ba za a halatta maka yinsa ba sai wata bukata ta taso ta ba makawa in ba a yi ba ga abin da zai biyo baya misali ta ce ah, to kina kusan da zina za ta halatta sun bukata ta taso ah. Eh? Ah. babu ko da za a ce sanda bukata za ta taso a yanzu to shi ke sai a ce to wannan ashe haramcin zina a kan kanta ne a kan kanta aka hana ba a kan wani abu da zai bayo zuwa ga ita ba ko da yake cikinta ba to shi ke nan ma'aje wannan anan ga abu amma zai shiga ciki ba da aka yaya kan wannan zai halin hajar wanda ya aka shafi ya ce ya yi kamar zagi wani kamar abin ne aibanta mazu haramun ne amma kuma da mazu yake ce masa in ma sun kara ne ma ka yi eh. to na al'ittiran darura ce ka gane ina cewa duk abin da yake in dai don tilas dole shi a kan kansa aka hana ka gane to shi ne in ka ji an ce an halatta maka to larura ce ta biyu larura za a iya kashe amma akan bai zagi manzo ba shi ne ya halatta masa ya yi ya kubuta ka gane ko amma yanzu misali abin da yake eh, mu ɗauka kallon matar da mutum ya aura haka ina kamar kallon ai haramun ne to kallon matar da ba matarka ba ko haramun ne amma in bukatar za ka aure ta ta taso wannan ya an gane ya halatta kai an gane ko to kaga kenan amfanin in ka san ka'idar kai da kanka za ka je ka nemo mata 'ya'yan da suke shiga ƙarƙashin an gane ana halatta abin da to a dama abin da yasa aka haramta maka kallon matar da ba matarka ba kada ta kai ka ga yin zina din ko kada ya kai ka ga farmata da rungumar ta da ba kai ga afka mata sanar zina ba sai ka yi karamar zina kenan to in bukata ta taso wacce shari'a ta yadda da ita tun da ƙarshe kuma za a zo a yi abin da shari'a ta halatta ne aure ta dalilin ganin nata to ana halatta maka wannan su da to duk abin da ji an halatta shi don bukata to asali ba a kan kansa ba ne yake haram don in ta zama ka ya halatta aka kalle ta ko ya halatta ka sadu da ita to ashe hana ka da aka kallanta hana kada da aka ka kalle ta ba dan kallon asali shine haramun ba zai iya bayuwa ga aikata wani abu na haram ne saddan a isa aka hana ka ta don kaka afka wa zina an gane ku amma in dan ka aure ta ne yi abin da shari'a ta halatta ta ce kai to ya halatta ka kalle ta eh, wannan misalin ya faɗa ɗari bisa ɗari. kuma za ka iya kallon wani ma ka sake sakawa a ciki kamar wannan hukuncin da abu ma fijo an ce da a ya makaruhi wannan bahaushe ne ke cewa irin su gafiya cin ki banza barin ki banza wannan tarihin bahaushe ne da wajibi da farilla eh. to malam ne kuma a kamar wani hadisi ko da wani abu da zai sama shahar malamai dai kamar akwai har har da su yi qur'anin makaruri haram ne to me eh shi wannan idan muka zo babin faɗaɗa bayani akan maganganun malamai ƙarƙashin haramci ko ƙarƙashin wajibci shin za a taƙaita ga iya in abu na tilas dole ne a ce wajibi ko za a iya cewa fardu farilla ko kuma za a ce rukuni an gane to bambance-bambance tsakanin irin su halafiya da wasu su cikin soce su sun ce shi shine na lalle ilalla ba ka da wani zaɓi in sun ce wajib bai kai shi ƙarfi ba amma jumhur da wajibi da fab duk abu guda ne a gurin to wannan bambance-bambancen in karatu na ƙara faɗi ne kuma ake shigo da shi an fahimta ko yanzu shi shi ta ba ita da kai wannan albidaya farko ne don mai farawa ba duk abubuwan da suke cikin mu zai kawo ba to haka kuma abin da ya shafi misali shi karhancin cewar a ƙura'ani ko lokaci in an ce an ƙi kaza to ina zuwa da ma'ana haramta muku akai kullu zalika kana inda rabbika makaruha sai aka kirgo abubuwan da suke haramun haramun ka yi su ka gane sai ka ce waɗannan duka gaba ɗaya ababen ƙi a gurin ubangijin sai ka ce to ai tunda an ce makaru an ka yi ne kawai amma ba dan wato haramun ba ne an fahimta sai ce a lafazin qur'ani anan da ya amfani da makaru Kar karhancin haramci ne ba karhancin kyamar da ba ta haramci ba ce to shi ma sanin waɗannan bambance-bambancen lokacin da aka so faɗa maka bayani a ƙarƙashi to su dai malamai in ka fita daga ƙur'ani in sun ci da kai maka ruhi ga abin da suke nufi amma a wasu lokuta in kana cikin bayanan ƙur'ani ko a wasu bayani na hadisin manzo a wasu guraren maka ruhi ina zuwa da ma'anar haram an fahimta ko to kuma ya danganta da me aka faɗo in aka faɗo abubuwan da suke da horo a kansu duk aka aikata to aka ce da kai makaru to ka san karhancin na haramci ne to shine suke cewa karahatu tahrim ko karahatu tanze. an gane ko ka ganin a makaru bai tsaya yawan nan kashe-kashen ba ko dai fasar makaru hudin ya bamu amma cewa karaha din ta kasu biyu akwai ta tanzihiya akwai kuma ta taharimiya to wannan kuma wani abu ne da in an faɗaɗa a sabanin malamai da maganganun su ake kawo irin wannan eh. na to in an ce aini shi ne abin da wani ba zai ɗauke min ba ni ne kawai zai in an ce mu'ayyan an tantance abin da ake so kai shi abin da ake so kai an fayyace maka shi an gane yauwa yanzu misali shi wato ainihin sai aka ce misali ka yi sallah ka gane ko to an tantance maka sallah ake so kai sai ka ce to ai da sallah da azumi duk wajibi ni a gurin sallar nan azumi zan yi ka gane to ba zai maka ba saboda sallah aka bukata ka yi ita aka tantance ka yi ka gane ko to wani sallah a nan ba zai ma ba to shi ake cewa wajibi mu'ayyan an fayyace maka abin da ake so kai in ba shi kai ba wani abin ba zai maka shi in kuma an ce aini kai me yin kai aka dora wa wannan abu wani in yi maka ba zai madadin ka ba mala a taƙaice dai can aikin aka tantance nan kuma kai aka yawwa an fahimta akwai inda kai me yin aka tantance akwai inda abin da zaka yin aka tantance shine aini da mu'ayyan malam karkashin wannan kama a ce kai sallah din sai aka ce mato sallah a zahar daga a hudu ake soke shi ma an ma ta ainihin adadin ke wannan kaga an kaddara maka mukaddar an faɗi mai gwargwado ibada ce mai gwargwado eh. wajen kamar ma'ayyan nan da aka ce an tantance aikin misalin zai iya shiga kamar da aka ce a cikin ruku'u aka ce ka yi ba azimu fihin rabbuna kaga an tantance irin zikirin da ake so ka yi haka ba za ka ce bari in yi karatun qur'ani a ciki ko in wani abu yawwa zai shiga cikin misalin muayyan zai shiga muayyan tantantaccen abin da ake so ka yi hmm. haka kuma abin da ya shafi cewar a tsaye karatun qur'ani ake sai ka ce kai barkai kai tahiya <laughs> ka gane hmm. tahiya ba za ta yi ba hmm. in kai sallaka da tahiya a karatu mai kwan karatu ba ta yi ba sau da an ayyana maka abin da ake so kai an tantance ma abin da ake so kai a nan hmm. wannan sa ba zai maka ba an fahimci bayanin wannan na tambaya ya na daya makaru dinnan Eh, shi akwai zunubi ne ko ba zunubi shi sai dai zargi sai dai zargi ba zunubi ka gane za a zarge ka cewar kai lakwalakwa ne a addini ah. kusan shi abin da yake shigo a cikin saboda shi ne ake magana cewa in ka bar amma kuma za ka samu lada in ka bar da lada in ka aikata sai dai a zarge ka amma ba wanda ya sai ce a kamo ka amma wani hukunci ba faɗi hukunci a kansa ko horo to shi ne makaroli sai ba yi wannan dangane da wannan da ake kamar bakin saka a ɗauki a sawa mutum abu a bashi a ce ya kawo kaza wanda haka ya ɗoro a kawo da shi kuma yana faɗa wancan bari ko kuma ya halatta wani babu kamar bangaren ƙari ko bai zai zama haka ba a'a cewar misali na sai babur eh. na ce ka je ka yi haya da shi tsawon shekara guda daga abin da za ka kawo min kullum in an tattara su zai kai dubu ɗari da ashirin idan ya kai wannan kuɗin na ga na samu abin da samu daga wannan abin da ka kamu to karshe zan sallama maka shi ya zama naka zan maka kyautarsa amma da sharaɗin sai na ƙaru da abin da na ƙaru da shi bayan sayansa a ta dalilin gudanawa da shi da kake can an ƙulla alaƙar ijara zan moru da wahalta wadda za ka kamun wani kuɗi har kuɗinsu su fito har da riba jin daɗin kuɗina sun dawo na ƙaru har da riba na mallaka kama shi shi ne abin da yake faruwa a wannan ba za a ce wannan kuɗin da suka ƙaru a yadda ake sai da shi a kasuwa wanda na ci riba da bayan na so na zo na ɗora maka ba za a ce ta haramta saboda na yi ƙarin ba ka fahimta ko saboda wannan cinikayya ce aka kulla eh. amma ta in ka yi aiwatar da ita yadda muka yi ka'ida da kai zan mallaka ma shi eh. in baka cika ka'idan nan ba za ka mallaka ba eh. ka gane ko ba za ka zo ka ce na cuce ka ba mana in tabin yayin kullu su cika ba wani abin da abin da ke tsaka kake so ya zo bai zo ba haka wannan cikin ba ya riga su kuke nan kamar yaya ma'ana kamar da ce kamar shekara in yayi yawwa kudin mahidin ya dawo aka samu riba a kai eh in dai ka cika kare da muka da kai rana zaka ba da kaza in lokaci kaza zaka ba da kaza ba a kike sura da ku a cikin a cikin wannan ayat da kai yawa idan idan aini ni abin nake bukata kuɗi na su dawo da muka da kai ka gane to mun lissafa shekara za ta ba mu dama idan an samu ƙarin kwanaki a shekarar ka ci komai saboda wani abu da zai iya zuwa ya gitta ko rashin lafiya ko mutuwar mata ko mutuwar uba ko wani waye ba zan ce dan an samu tsallakewa dan wannan ba ikon ka bane dan ba zan ce dan mun yi shekara ba an samu shekara da wata biyu in ce na fasa banda shi banda hurumi saboda wani abu ne da ya fi karfin ikon ka zai faru da kawai da ni ma zai iya samu na an fahimta in kai ne da gangancin kanka ka ki kawowa kuma an san lafiya ka kalau kuma kana yi da babar din nan in na kwace na ce to na ga shari'in da muka da kai ba zai cika ba ba mai cewa na zalunce ka to na karɓa kayana saboda kuɗina za su ƙi kuma abin nake so maka mana alkhairi a gaban ikiwa da bata biyu ba ɗayan da ta gyaru gwandan karbe a nan ba za a ce ne zalunci ba kai kuma ka riga ka gama biya na amma an samu ɗoruwar wata biyu akan shekara guda da muka yi eh ba laifin ka bane wani abu ne da ya fi karfin ka zo ya gitta wannan baka da laifi inda zan ci zan kwace saboda wannan to ban da hurin in ka kai kara ta za a karba maka ka gane eh wannan daban eh. wato ayyukan takalifiya hmm. da wawadiya su kadai ne ayyukan da a duk ayyuka da mutum zai su ne ayyukan da wani ba a ɗauke wani ke a'a ba duka ba ko ba duka ba misali wanda suke farilla sai kai da wanda suke ba dole bane sai kai to su ne waɗanda suke kowa sai ya yi wanda suke wanda suke aka ɗora maka tilas dole kai mm. aka ce kai aka ɗorawa to irinsu ne wani ba zai ɗauke ma ba yanzu wani ba zai maka azahar ba yawa ce yau abba ba sai kai azahar ba zan maka ba zai yiwu ba ka gane to irin wannan su ake cewa abubuwan da suka zama lallai akan wanda aka ɗora wani bayan wani akwai kuma irin waɗanda aka ce lallai ne amma in dai an samar da su ko ba kowa da kowa da aka haɗa aka samar da shi ba an karɓa sun yi kamar irin sallar gawa in kuka kewa musulmi sallah ga duka kun yi laifi amma in wasu adadi suka je suka yi to sauran da ba su zo an yi da su ba komai a kansu ka gane ko yawwa ina nufin na farilla yawwa da wanda yake ba na farilla ba su ne wani kenan ba a ɗauke wani a akwai na farillar amma sallah kaza mhm, yawwa in ka yi ta to ka gani yin ka da kai ba zai ɗauke wanda bai ba haka kamar zina hmm. in ka yi in ka barta barin ta ba zai sa ba zai zama a bakacin wani da ya ci bari ba haka to haka nake nufi eh to haka ne to abin da nake so <laughs> eh haka eh kamar a hayar mashin din malam za ka ga yadda wasu suke tura kuɗi din akwai kamar wahalarwa a ta yadda shi wanda zai aiki da mashin din da ya gama biyan wannan kuɗin to mashin din za ka gaba zai wani sauran amfani na karan kansa saboda ya gama mutuwa da karmawa da Allah ya ciccika da ya samu to wani sai dai ka zargi wanda ya wannan da tsanani ko matsanta dan uwansa musulmi amma ba dan abin da iya haramta ba kuma ko da hakan aka yi in dai a ce za a bambaka a ce ka gama biyan sa ka mallaki mashin ɗin. to ba zai ba a ce ya tashi a aikin banza kwata-kwata ko karafunan ka za zaka karu sai dai a ce karuwar ta zama kaɗan kai ma ta bangaren ka ko kuma shi yadda wato lokaci irin wannan riba mai kauri inda <coughs> take da sassauci da sauki da ba a ce yanzu zaka ba da ita take ba da kaɗan da kaɗan kuma a lokacin da kake biyan sa wannan haƙƙin da yake karɓa da ka. kana facin naka fiye ma da nasa wani lokaci eh, an fahimta ko eh. nan sai dai a ce karuwar da kai ce ta zama a wahalce ka same ta hmm. amma in yi sassauta ma kuma za ka same ta a sauƙaƙe wannan kuma babin wanda ya sauƙaƙa wa wani a cikin al'umma ta Allah ka sauƙaƙa masa nan ne za ka shuka hmm. wanda ya matsanta Allah ka matsanta masa to nan ne za ka farko. Wannan hmm. eh. sai dai ɗaya masu saboda duk abin da yake da shi Allah shi san me zai faru da shi hmm. kowa dai zai ma kansa kyakkyawa ne hmm. amma sai ga wani lokacin kana kokarin neman naka wani kuma yana kokarin ka kara ya kwashi sai ga irin wannan ana kamar irin adini ta yanzu haka ana ana kwacen ta a sace mai ita hmm. mutum zai tsaya ya baka kwace sai ce kuma sai ka biya shi ko ba asara bai da irin wannan asara to a ka'ida in kaga haka ta faru kuma ya nasara to ba tsarin musulunci aka ba a shari'a ba amma a tsarin musulunci hannun amana ne ka iya ɗauka ka danka a hannunsa yadda da gamsuwa da za ka samu abin da kake bukata daga wajensa ya samu wanda ke bukata daga wajenka ta sa kuka kulla hurɗa kuma ka ga yana kula da abin nan zai zo ya kawo maka haƙƙin zai kuma kula da abin nan bai bashi yana sakurkucewa ko yana lalacewa ba wata salo na mugunta a da shi ta tabbata cewar gashi tabbas an kwace gashi har da raunukan fafata da aka yi da shi na za a salwantar da abin da zai zama nasa kuma yake karuwa da shi tun ma bai zama nasan ba gashi da raunuka an kwace to magana ka ce sai ya biya ka a shari'ance shari'a za ta ce a ita kaddara da jarraba da ubangiji ke bayi ita ce ta aiki ana duk abin da yake hannun amintacce bai yi ganganci ba wajen salwantarsa ba a dora masa rama shi anan ka ce ma a rama maka za a ce baka da wannan hurum amma duk abin da yake na amana kai sakaci ta bangaren kai da aka ba amana ya salwanta to za ka rama an irin wannan ne ya yi aka ce misali to ya zo ya bar shi yana ci tantantantantantantan ruga wani gangare ya tafi yin tsugunu an fahimta ko ce ai a matsayi ka kan ya dawo wani ya zo ya hau ya ya tafi da shi ya zo ya ce an sace babura ta yaya ce wallahi na da bayan gida na shi yana ci na gangara gangare zan yi na zo tara ɗauke ya ce za ka biya an fahimta saboda akwai ganganci ta ɓangaren to amma duk abin da zai iya faruwa da shi wanda ya baka a fi ƙarfinsu a ɗaure a duddoke a ƙwace to sai aka yi maka kai da ya ɗora ka wakilci a kai to hukuncin iri ɗaya ne kamar shi aka yi wa ka fahimta abin da ya samu muke samun wannan matsalar da in an tafi shari'ar ma ko kuma fafatawar ba a kan tsarin musulunci za a aiwatar da sannan kuma wani abin da ya ƙara jagula abin rashin amintar waɗanda ake ɗauka a ba wani sai ya je ya salwantar ɗin sai ya zo da kai kwacewa ko sayarwa ko karfin su aka masa wani abu ka gane to wasu irin wannan ya sa din su ta bangaren wanda suke ba da amanar sukan tibiri to nan wata ke sa zaka ka tar da cewa din lallai kai in ka ga za a kwace in ba fin ka aka yi ba an ga labaita to ba zai kwatu ba to ka san za a dora maka cewa mai shi zai ce sai ka biya su kuma suna yin wannan ne don sa waɗanda aka ba amanar kulawa da tsarewa da abin da aka sa